This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Grace Abdu wadda halin yanzu za ta karanto kanin labarai. ƙungiyar mayakan Najeriya Boko Haram ta yi barazanar gudanar da zabukan wato gurguntar da zabukan da ake shirin gudanarwa a ƙasar a wani sabon faifan bidiyo da ta fitar. shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya yi kira da a tura dakarun kiyaye zaman lafiya na kasa da kasa zuwa ƙasarsa bayan da 'yan aware da dace ke marawa baya suka fatattaki dakarun kasar suka kuma kwace wani gari kana 'yan tawayen yamar da kokan suna tsira wa juna hannu akan harin da aka kai wa ayarin kungiyar agaji ta red cross ranar talata to kanin labarin kenan bayan kun gama shan labarin duniya There are over 4 million people who did multiple registration and electoral offense that we removed from the register. Shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Atayere Jega kenan lokacin da ya bayyana gaban Majalisar Dattijan Najeriya muna da ƙarin bayani an jima. Da ku ji ra'ayin wasu 'yan siyasa da kuma 'yan Najeriya dangane da barazanar da kungiyar Boko Haram ta yi cewa za ta dakula zaben da za a yi. a jihar naja kuma majalisar wakilan jihar ta kori wasu wakilan majalisar guda biyu a saboda sun canja sheka kada kuma a mance kamar kowace rana alhamis grace za ta gabatar da domin iyali jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran Ƙungiyar mayakan Najeriya Boko Haram ta yi barazanar gurguntar da zabukan da ake shirin gudanarwa a ƙasar wanda aka ɗage zuwa watan gobe sabili da ta da kayar baya da kungiyar ke yi a cikin wani sabon faifan bidiyo da ta fitar a yanar gizo ranar talata da maraice shugaban kungiyar abubakar shekau ya ce ko da tashin hankalin zai hallaka mayakansa allah ba zai bari a gudanar da zaben ba kungiyar mayakan ta sha gargadin jama'a kada su fita zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da za a gudanar wanda yanzu aka tura zuwa ranar 28 ga watan maris tun farko an yi shirin gudanar da zaben ne ranar goma sha hudu ga wannan wata na fabrairu daga baya aka tura gaba a halin da ake ciki kuma rahotanni daga kudu maso gabashin nijar na nuni da cewa akalla mutane ashirin aka kashe bayan da wani jirgi da ba a tantance ainihin da ya fito ba ya sako bom kan wani ƙauye da ke kusa da kan iyaka da najeriya najeriya dai ta musunta kai harin da ya faru a yankin da ƙungiyar boko haram ke kai hare-hare rundunar sojojin najeriya ta ce ta kashe sama da mayaka ɗari uku ta kuma sake kwace garuruwa goma sha ɗaya daga hannun ƙungiyar boko haram a hare da ta kaddamar ta ƙasa tun ranar ranar litinin babu wata majiya da ta tabbatar da wannan harsashe shugaba barack obama na amurka ya yi kira ga shugabannin addini da na kungiyoyin jama'a duk faɗin duniya da su haɗa kai wajen yaƙi da alkawarin ƙarya da kuma tsananin ra'ayi kuma su yi watsi da ra'ayin da wasu ke da shi cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna wakiltar addinin musulunci ne. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne a jiya Laraba a wajen wani taron kolin da ake yi a nan birnin Washington DC a kan hanyoyin yaƙi da zazzafin ra'ayin wasu. Mr. Obama ya ce irin waɗannan ƙungiyoyi ko mutane suna bayyana kansu a zaman shugabannin addini ko kuma jarumai. Ya ce su ba shugabannin addini ba ne face 'yan ta'adda ya ce su kuma ba suna yaƙi ne da addinin musulunci ba amma suna yaƙi ne da waɗanda suke ƙoƙarin lalata manufofin addinin musulunci haka kuma shugaba obama ya faɗawa ma mahalarta taron na kwanaki uku cewa ba za a iya samun nasara akan masu ra'ayin riƙau ta hanyar amfani da ƙarfin soja kurun ba kai tsaye kuma ya yi kira ga sanannun musulmi da su ƙara ɗaukar matakan nisantar kansu daga waɗanda suke ƙoƙarin lalata manufofin addinin musulunci ya ce alhakin yin magana ko kuma fitowa baro-baro domin nuna rashin amincewa tarzoma da ake wa mutanen da basu san hawa ba basu san sauka ba ya taya ne a wuyan kowa ya ce ya kamata shugabannin musulmi su ƙara zage dantse wajen fahimtar da mutane cewa amurka ba fata kudura aniyar yi wa addinin musulunci don niya ba ne ana gudanar da wannan taron kolin ne a yayin da amurka da ƙawayenta suke fafutuka da yadda ƙungiyar islamic state take ta ƙara ƙarfi a ƙasashen iraq da syria da kuma hararen ta'addancin da aka kai kwanan nan a ƙasashen australia da canada da faransa da kuma denmark shugaban ƙasar ukraine peter poroshenko ya yi kira da a tura karin kiyaye zaman lafiya na kasa da kasa zuwa ƙasarsa bayan da ya umarci dubban sojoji su janye daga birnin debalsev da 'yan aware na da rasha ke marawa baya suka kwace ofishin mr poroshenko ya bayyana jiya laraba cewa wani taron majalisar tsaron ƙasa da shugaban ƙasar ukraine ɗin ya jagoranta ya da shawarar yin kira ga majalisar ɗinkin duniya ta tura dakarun wanzar da zaman lafiya da za su yi aiki ƙarƙashin dokokin kwamitin sulhu wannan ya zo 'yan sa'o'i bayan da dubban dakarun ƙasar ukraine suka arce daga debelsev wani wuri mai mahimmanci da ya haɗa yankin da ke ƙarƙashin 'yan tawaye lunask da kuma donetsk 'yan tawayen sun kama ɗaruruwan dakarun gwamnati suka kuma yi wa waɗanda ba su kama ba ƙawanya suka katse hanyoyin samun ruwa da kuma abincinsu fada white house ta bayyana jiya laraba cewa a fili yake ƙararra cewa rasha da 'yan awaren gabashin ukraine ba su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma makon da ya gabata a minsk ƙasar belarus ya kuma yi gargaɗi da cewa wannan yana iya janyo wata babbar asara a ganawarsa da manema labarai kakakin fada white house john ernest ya ce ya kamata su yi tsantsan da matakin da za su ɗauka gaba ya ƙara da cewa gwamnatin shugaba obama ta hakikanta cewa za a iya warware wannan rikici ta wajen zama a tattauna jiya laraba hawa yau kakakin ma'aikata harkokin wajen amurka jan sake ta ce washington ba bata fidda zuciya a kan nasarar yarjejeniyar da aka cimma a minsk ta tsagaita wuta a ukraine ba sai dai ta damu matuka kan rahotannin da ke nuni da cewa 'yan aware suna ci gaba da kai hari kan da tare kuma da keta yarjejeniyar tsagaita wuta a waɗansu wurare saki ta ce sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka keri ya yi magana da takwaransa na ƙasar rasha lavrov ya kuma yi kira da a shawo kan har-haren da 'yan tawayen ke kaiwa shugabannin ƙasashen faransa waɗanda suka taimaka wajen tsaida yarjejeniyar tsagaita wutar sun bayyana jiya cewa yarjejeniyar tana nan daram Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To labaran duniya kenan kuka gama je. To za mu fara ne da wannan rahoto a kan bayyana shugaban hukumar zaben Najeriya Profesor da Atayiru Jega ya yi gaban Majalisar Dattijan Najeriya a jiya Laraba. There are over 4 million people who did multiple registration and electoral offense that we removed from the register. Shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Atahiru Jega kenan a lokacin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dattawa. Jega ya ce Ɗage babban zaben ya biyo bayan shawarwari da samba da suki mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro da ma na manyan shugabannin hukumomin tsaro suka bashi ne wani abu da sanata kabiru ibrahim gaya ke cewa na kawo masa wani tsarin doka na na ita hukumar zaben da muka yi sabuwa na ce masa bangare 26 kasafi na daya a doka ta 26 ta ce cewa ba za ka iya ɗaga zaɓe a kawai ya wurin da rigima ta shafa ba za ka zo ka daga zaɓe akan duk Najeriya ba muna da logan ɗari bakwai da saba'in da hudu muka tambaye shi ina ne ake da matsala suka ce yobe jihar yobe suna logan biyu adama suna logan hudu borno suna da kusan logan takwas idan ka haɗa duka logan goma sha hudu kenan me zai sa su hukumar tsaro ko shugabannin tsaro su masu ba za su iya garantin zaɓe ba logaman goma sha hudu da logaman ɗari bakwai da saba'in da hudu idan ma cire logaman sha hudun nan su ne baka iya zaɓe ba in aka samu sauki ko da wannan satin ko a washe gari ne ma sai ka je ka zaɓi wani logon mutum amma ba za ka hana zaɓe a najeriya ba don akan logan sha hudu so da mun gaya masu cewa babu wata shawara za a zo a sake gaya masa ko nan gaba a zo a ce a ba su garantin tsaro ba daga ba zai yi ba lalle ne yi zaɓe kuma lalle ne a samu tsaro a wurin zaɓen kuma lalle ne muna roƙon jama'a su fito a yi zaɓen nan lafiya tashi lafiya. yawancin tambayoyin sun jibanci sabon na'urar tantance katin zaɓe ne da ya kawo majalisar har ya musu gwajin yadda za ta yi aiki da gwada katinan dindindin na wasu 'yan majalisar a zauren majalisar ya yaya ga irin kalubalantarsa da 'yan majalisar suka yi a game da shirye-shiryen hukumar zaben tambayar kenan da na yi wa profesa a tahiru jega alhamdulillahi wannan dama ce ta samu domin mu yi bayani da faɗakarwa ga yadda za a yi amfani da ita wannan na'ura ta tantancewa ranar zaɓe Ah, mun ɗauki matakai da yawa na tabbatar da ingancin wannan na'urar kuma wannan gwaji da muka yi domin 'yan majalisar dattawa su gani kuma duniya ta gani shine don dai mu ƙara jaddadawa jama'a cewa duk abin da muke yi muna ƙoƙari ne domin a ƙara kawo inganci ah, na zaɓe kuma ina fatar 'yan majalisa sun gamsu da wannan bayani waɗansu 'yan majalisa sun bayyana ra'ayoyinsu a game da zaman na yau da farko ga sanata ahmed lawan daga jihar yobe a mun gamsu ni dai na gamsu saboda ina ga duk tambayoyin da ya kamata mu masa mu na 'yan majalisa mun masa kuma an so shi da ya bayar ni na gamsu da an so shi nan fatanmu shine allah sa nufin da ana take da shi na ayi zaɓe da kuma 'yan najeriya suke da shi na ayi zaɓe a samu haka nan ba mu da abin da zai kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan kamar yin zaɓuka nan da aka sa a gaba. Sai Sanata Abdulmumin Hassan daga jihar Jigawa. Ni na yadda da abin da ya faɗi. Ya tabbata mana da cewa hukumar zaɓe a shirye take ta gabatar da zaɓe. To ita wannan na'ura wato card readers yana da wahala a yi magudin zaɓe da ita yana da wahala. Duk ƙasashen da aka amfani da su an tabbatar da ingancinsu Jiga ya jaddada cewa hukumar zaɓe za ta yi amfani da na'urar ce wajen tantance masu kaɗa ƙuri'a ba wajen kaɗa ƙuri'ar ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Madina. yana kamar yadda ba za ku rasa ji ba kungiyar Boko Haram ta sake gabatar da barazanar cewa za ta dagula zaben da ake shirin yi a Najeriya a wani sabon hoton bidiyo da ta gabatar. Wani mai nazarin harkokin tsaro ya faɗa wa wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz cewa ya kamata a tantance sahihancin wannan hoton bidiyon domin yanzu babu abin da ba za a iya yi da kwamfuta ba da ake cewa kwamfuta graphic da turanci za a iya juya komai. Malam Muhammad Abdulhamid na cibiyar kawo sauyi da kuma ci gaba wato Center for Change and Development ya ce dole a yi karatun ta natsu ga barazanar da kungiyar ke yi cikin kwanakin nan. Eh Da dama akwai abubuwan da ake lura da shi da yake dama yanzu zamani ne na ah, abin da ya shafi ilimi na na'ura mai kwakwalwa wato na na kwamfuta kenan da ake cewa yanzu wato computer age da abin da ya kamata a irin waɗannan information technology wanda ake amfani da abubuwa dama za ta iya yiwa lokaci kamar misali ta bangaren waɗanda yake masana harshe su ma za su kallon bakin mutum yayin da yake magana da kuma irin yadda ita muryar take fitowa za a iya sarrafawa ya zama an sarrafawa mai magana ma daban hoton kuma daban sai ya zama cewa ma ba ma shi ne yake magana ba wani daban za a iya amfani da irin wannan domin ya zama cewa an sa mutane sun yi abu domin eh, akwai ra'ayoyi da dama wanda suke yawo kamar wasu na ganin cewa kila ma da hannun wa'anda kila ma hukuma take sawa saboda da gina zaben da aka kuma da irin wa'annan kila da hannunsu ne ake irin wa'annan abubuwan domin kawai a fige mutane saboda ba a so a zaben wasu kuma suna ganin a'a ba hannun hukuma ba ne mutum ne dai wa'annan su yan boko yan boko haram din wa'anda ke suna ganin cewa wato kamar faɗuwa ne ta zo musu saboda yadda jama'a yanzu suke ba da haɗin kai da hukumomi da ba wa'anda ba hukumomi da zai zama cewa an yaƙe su ana bin su ana tona su amma akwai na nazari a nazari sosai akan wannan faifan bidiyon da ta domin dole ne ya zama cewa tsaye da hankali an bibe shi da kyau wanda ke nima ina ina kan nazarin shi domin in gani cewa shin wannan abin dudin eh, ne da gaske ko kuwa an shirya ne to kome masu kada kuri'a ke cewa ne game da irin wannan barazana da ke fitowa da kungiyar ta Boko Haram faifan bidiyo kan ba zai taɓa razana nan ba wannan zaɓe mu muna jiran Allah kawo rana ba wanda zai raza ba gudu ba ja da baya zaɓe nan kan zamu yi sabili da in ka gudu ma baka tsira ba zaka bari garin kana da baraka baka zaɓi wanda kake so ba don wani kawai dan ta'adda ya zo ya razana ka sai dai in za su kashe mu su kashe mu amma mu kan zamu yi zaɓe gudu ba ja da baya za ku yi zaɓe ni eh, za mu yi zaɓe tsoro ko kaɗan ba gudu ba ja da baya yanzu ne ma muka ji ƙarfin fita mu yi zaɓe to sai dai kuma su ma jam'iyyu da ke shirin shiga zaɓen sun fara mai da martani ga irin waɗannan barazana da ke ke fitowa a yanzu alhaji hassan jika ardo da ke zama shugaban babbar jam'iyyar adawa ta apc a jihar taraba ya ce fa su fa ba su razana ba mu a shirye muke za mu fito zaɓe ko da za a eh, jefa bumabumai ne kamar eh, ruwan sama za mu fito mu yi zaɓe kuma mu zaɓe wanda muke so kuma in Allah yadda zai ci kuma janar Buhari zai karbi Najeriya. Wannan ba zai razana jama'a ba. Babu komai ba kowa a shirye yake kowa a shirye yake ya mutu don ba wanda ba zai mutu ba ai so a shirye muke dukkan mu mutu yan Najeriya saboda su su zauna mu ga za su mulka. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na mura Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Ibrahim shi ma wakilin sashen Hausa Nasiru Elhika ya ji ta bakin wasu 'yan takara a arewa maso gabashin Najeriya akan wannan barazana. Dan takarar PDP na Borno Muhammad Imam ya ce matsalar tsaron ka iya nasaba da halin 'yan siyasa. A da ba na yarda amma yanzu don kusan tunanin hakan akwai kashin gaskiya ko kuma alamun gaskiya a ciki. amma ni tunani na duk wani mutum da yake da hannu dan siyasa dan neman abun duniya ko mukamin duniya ya yi wa Allah ya dubi kansa ya duba iyalansa wannan abun in bai shafe shi ba ya shafi yan uwa wayansu ya shafi iyalan wayansu dan neman abun duniya ban samani ko ran kuda wani ya dauka ba dan interest na shi ko dan wani son samu wani abun duniya saboda haka ba zan ce wai babu bakin siyasa ba akwai a nasa bangaren dan takarar APC a Gombe Inuwa Yahaya na ganin kuma ba batun zaben fitinar ta ki karewa duk wanda ya zo ya kawo wani barazana na daban ina ga yana yi ne don ya biya bukatunsa da yardan Allah wannan bai kamata ya karya gwiwan kowa ba ya kamata a fito domin a ina ne ba a je aka yi wa mutane barazana ba ka fita zuwa sana'a an dakile ka ka fita zuwa gona an dakile ka ka fita zuwa masallaci an dakile ka ka fita zuwa coci an dakile ka ta ko ina an cimma ɗan Najeriya saboda haka wannan bai kamata ya zama to mana ba abun da ni a gona wannan ma shi zai zama maslahar inda za a samu sauki domin an kawo shugabanci na gari duk wannan abubuwa da yardan Allah za su yi mana sauki a ƙasar nan abun da ya fito fili da wannan karon sojoji sun nemi mai gurbin yan sanda wajen nuna yiwa ko jinkirta zaben musamman ma don ta'azzarar lamuran tsaron nasiru da malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Nasiru, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga can mina kuma Mustapha Nasiru ba tsari ya kuma mana da rahoton cewa Majalisar Wakilan Jihar ta kori wasu wakilan jam'iyyar guda biyu tare da bayyana kujerunsu a matsayin waɗanda babu kowa. Majalisar dai ta ce ta kori waɗannan mambobi ne da suka haɗa da Bashir Isa Loko Goma mai wakiltar ƙaramar hukumar Wushishi da kuma Nazira Abdullahi daga ƙaramar hukumar Rijau saboda canza shekar da suka yi daga jam'iyyar PDP ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC. Barista Adamu Usman shine shugaban majalisar dokokin ga abin da yake cewa jim kaɗan bayan kammala zaman korar 'yan majalisar. wal mun dauki mataki ne akan yadda tsarin dokoki na ƙasa wato constitution wanda ta ba da dama cewa duk wani dan majalisa da ya canza sheka ba tare da akwai wani rashin jituwa ko kuma akwai rarrabuwan ƙauna ko kuma akwai haɗiya ba a cikin wannan majalisa da ya kawo sa to ya kamata ya bar kujeransa. to zaman da ya wakana ne a cikin wani yanayi na hayaniya a zauren majalisar bayan bayyana korarsu. bayan kin ba su damar mai da martani a majalisar korarun mambobin sun ce za su kalubalanci matakin korar tasu a kotu da farko dai ga bashir loko goma sora shi watanni uku ni ba ma ga abin da zan tsina na nan wajen ba watanni uku ba kashe ni za ta yi ba to yanzu ah, me matsayinka yanzu za ka koma kotu yanzu yanzu kotu na yi sunana honorable muhammad nazir abdullahi ina wakiltan karamar hukumar rijau wannan duk shine cin zarafi da take haƙƙin bil'adama kuma a dokar najeriya ce duk wanda aka zaba na majalisa yana da hurumi ya canza sheka an akwai rikici a fatin shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar honorable nuruddin umar ya ce korar ba ta cikin tsari in ka kula ko kakakin majalisa na eh, House of Representative eh, Tambuwal ai yana majalisa yana shugaba ya koma wata jam'iyya kuma har yau shine shugaba balle a ce wani gama da yake memba kawai tuni dai jam'iyyar adawa ta APC a jihar Niger ta bayyana matsayinta akan korar waɗannan mambobi Mr. Jonathan Batsa ne kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Niger. To wannan matakin da zamu ɗauka ɗaya ne zamu je kotu. In Allah ya yarda gobe da sassahe muna kotu. Ita kotu za ta zo ta gaya mana abin da ya kamata. A halin da ake ciki dai a yau Alhamis ne shugaban majalisar dokokin jihar Niger barista Adamu Usman zai karbi ragamar mulkin jihar a matsayin gwamnan riko saboda gwamna Babangida Aliyu zai yi tafiya zuwa aikin umara a ƙasar Saudi Arabia. Wannan dai wata ayar tambaya ce game da makomar mataimakin gwamnan jihar Ahmad Musa Ebeto da shi ma ya canza sheka ya zuwa jam'iyyar APC. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha, yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro don ka hoyi ba. Ku tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki ɗari uku da goma a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. A cikin makon da ya gabata jaridu suka buga wani rahoto da ke nuni da cewa an yi hira da wata da ta samu kubuta daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram ɗin kwanan nan bayan ta shafa watanni uku a hannunsu wadda ta bayyana cewa 'yan matan na Nachibok da aka sace suna nan da rai sai dai ba su wuri ɗaya. To sai dai ita kanta ba za ta iya tabbatar da ko duka suna nan da rai ko babu ba kasancewa ba ta gansu duka da idanta ba. Inda rai da rabo fatar mu ita ce ganin Allah ya yi wa waɗannan 'yan mata nisan kwana. ya kuma haɗa fuskokinsa da danginsa cikin alherinsa. To bari mu koma kan batun fyaɗen da aka yi wa 'yan shekaru goma sha uku a Jos jihar Plateau da muke bin diddigi, inda yau Zainab Babaji ta yi hira da mahaifin yarinyar da aka yi wa fyaɗen, wanda ya bayyana abin da ya haɗa shi da mutum na uku da banda yi wa 'yarsa fyaɗe ya damfare shi sama da naira dubu ɗari da hamsin ya kuma yi sanadin kulle su. Ni ban san shi ba. shine ya zo yake min bayanin abin da ya faru gashi gashi amma har sun je wurin yan banga sun je wurin magana har ta je police station to ganin mutumin da baka sani ma zai taimaka wa ƴaƴanka sai yasa na yadda da shi ganin haka kuma sai aka ce kes din ba zai yi shi nan ba kwanda a cire shi daga nan a kai shi state CID to wannan dalilin ya sa ni na to ya sa ya ci gaba da kula da wannan matsalar in Allah da ni komai zan rinka bashi tallafi abin da ya kamata to daga nan sai kawai mai da matsalar ta zama business din shi ne kullum sai zo ce in bada kaza in bada kaza in bada kaza har na ga abin ya kusan kure ne na kashe dubu ɗari da arba'in da ɗaya sai na ce kai wannan koda su za su biya ni wannan hakura saboda ainihin abin da ma yake son yasa na sa kuɗi na hakan na ji yaran a ya kai su asibiti an ce suna da cutar s a wancan lokacin kenan da aka kawo su ce da aka sake bincike sai aka gaba wannan magana ba gaskiya bane kuma a nan state sai id sai ya zamanto asirin su ya tonu sai ya zamanta su sun gane cewa a shi ma yana da hannu kuɗin da yake karba a wurina ba gaskiya ba ne to daga nan na ce to ni ba zan haka ba zan yafi ba har baban shi ya zo na ce ba zan haƙura ba a mayar min da abin da na kashe to shine sai ya zamanto magana har ta je kotu sun kai kamar sati uku ba a bada beli ba an bada beli bai shige kwana takwas ba kawai ranar nan ina kasuwa sai na ga wa'insu mutane sun zo na ɗauka masa yanka suka zo na taso haka za mu gaisa shi ke suka rike hannuna suka samu ankwa a'a na ce me yake faruwa ba a ce min komai ba aka janyo ni aka sani mota aka ce mu je gida mu je gida na shine muka zo muka taso muka zo gidan mun zo gida aka ce wace ce Hawwa aka sai na ce ga ta can shine aka kama ta aka fita da ita shikenan sai suka ci ina ne ɗakin da nake kwana muka shiga can ɗakin da nake kwana suka yi ta bincike duk ɗakunan gidan suka bincika ba su ga komai ba a nan ma yadda na tambaye su me kuke miye ne wai wani laifi ne kuke tumata da shi ba ce mun komai ba akwai wani daki a sama yadda suka balle aka aka bude silin aka shiga can cikin silin din aka ba su wuta suka ta haske haske ba su ga komai ba aka zo rijiyar gidan ma da aka bude ta aka shiga aka dulba ba ga komai shi kenan sai aka ɗebe ba aka tafi da mu ashe bayan mun tafi ma sun sake dawowa sun ɗauki ɗaya yayar yarinya sun tafi da ita to shine sai a ciro ni a yi min tambayoyi a mai da ni a ciro ni a yi min tambayoyi a mai da ni to shine sai zaman tunagar a shi hadda ma shi kan shi police din da ya taimaka case din aka ɗauke shi daga wannan karamar distribution din aka shi sai CID to shine a karshe dai na kwana bakwai ranar na takwas ne shine sai ogan nasu kwata-kwata ya aika aka kawo ni ya muke ce mini yan jaridu sun zo da kamfanonin jaridu sun zo da yan jarida da kuma human rights watch amma duk a hakan ba a kan su zai sake ni ba shi ya bincika an kawo musu sako ne daga sama amma a yanzu ya bincika ya ga abun ba haka ba ne tun da ba ni da laifi bai kamata ya rike ni ba don haka shi ya sake ni ni kuma in je in yi belin 'ya'yana to wannan shi ne ƙarshen bayanin tsakanina da su shi shikenan na fito na zo na rubuta takardar 'ya'yana belin 'ya'yana na fito na tafiyata. amma tun daga wannan lokaci sun sake dawowa domin wani bincike ko kuma sun tuntube ka kan wani makamai ko wani abu ni tun daga wannan ranar ba su sake bin magana ba su sake ce min komai ba kuma ba su ce min komai ba maganar makamai ma ba su ce min ba ni dai sun a wannan na karara ta karshe ne aka gaya min ma meye ne yake faruwa da ni an gaya min sako ne aka samu daga sama to kuma yanzu ya bincike ne ya gaba haka ba ne to tun da haka ne baya da wani amfani ya aje ni to haka shi yasa aka sake ni To amma yanzu a matsayinka na uban wannan yarinya me kake ganin ko kuma me kake son a yi? Gaskiya a waya kamata gwamnati ta bi kadin wani al'amari saboda talakawa ana danne musu haƙƙi ka gani mai karamin karfi ne wannan ya tarwatsa mana kasuwata saboda a yanzu haka bana tun lokacin da suka ɗauke ni ana ganin ma kawai ba zan sake dawowa ba to kaga abubuwan da abubuwa da duk sun su kurkuce akan harkar kasuwanci kuma irin wannan al'amarin da suke yi wannan dole ne gwamnati ta bincike ta tabbatar da shi ta ɗauki mataki a biyo mutum haƙƙin shi wannan haƙƙi na nake nema tsakanina da su to da fatan dukan waɗanda ke da haƙƙi da kuma ikon biwa waɗannan bayan Allah haƙƙinsu sun fahimci halin ni su da aka jefa wannan iyali za su kuma yi wa Allah su ɗauki mataki abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin wakiliyarmu zainab babaji da taimaka wajen garin nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne Haka ne to, Grace ɗin ba ta yi nisa ba domin za ta karanto mana takaitattun labarai. Kungiyar mayakan Najeriya Boko Haram ta yi barazanar gurgunta da zaɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙasar wanda aka ɗage zuwa watan gobe sabili da ta da ƙayar baya da wannan ƙungiya ke yi. A cikin wani sabon faifan bidiyo da ta fitar a yanar gizo ranar Talata da Maraice. Shugaban kungiyar Abubakar Shekau ya ce ko da tashin hankali zai hallaka mayakansa Allah ba zai ba da nasara a zaben ba. Ƙungiyar mayakan ta sha gargaɗin jama'a da kada su fita zaben shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisa da za a gudanar, wanda yanzu haka aka tura zuwa ranar 28 ga watan Maris. Don farko dama dai za an yi shirin gudanar da zaben ne ranar 14 ga wannan wata na Fabrairu daga baya aka tura shi gaba. 'yan tawayen nyamar da kankong suna tsirawa juna hannu a kan harin da aka kai wa ayarin kungiyar agaji ta red cross kwana daya bayan da gwamnati ta ayyana doka ta ɓaci a yankin da ke arewacin ƙasar, gwamnatin nyamar da kuma ake kira bama ta fitar da wata sanarwa jiya laraba tana zargin 'yan tawayen kokan da kai harin ranar talata kan ayarin red cross wanda ya sanadiyar raunata mutane biyu kafar watsa labaran kasar da ta ce ayarin ya kunshi motoci bakwai kuma yana dauke da farin kaya ɗari suna kuma tafiya ne da tutar red cross lokacin da aka kai musu hari a wani wuri da ke zara kilomita hamsin kudu da lukai sai dai 'yan tawayen da ke kiran kansu nyame national democratic alliance army sun musanta wannan zargi ƙungiyar agaji ta red cross ta da kuma majalisar ɗinkin duniya sun kushe wa harin da kakkausan lafazi shugaban amurka barack obama ya yi kira ga shugabannin addini da na ƙungiyoyin jama'a duk faɗin duniya da su haɗa kai wajen yaƙi da alkawalin ƙarya da kuma tsananin ra'ayi kuma su yi watsi da ra'ayin da wasu ke da shi cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna wakilta addinin musulunci ne shugaba obama ya yi wannan furucin ne a jiya laraba a wajen wani taron koli da aka yi a nan birnin washington dc to ma sauraro sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shirin ciki hadda za ku ji yadda kwanaki biyar ko shida kenan da zubar dusar kankara ta hana mazauna birnin boston da ke jihar massachusetts sakat sai kuma rigakafi tambarin lafiya a halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki jummai ali ke cewa sai an jima a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.